الله عتيم بليل تسكنون فيه أفلا تبصره ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون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 فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة كان لرسوم نسوة الأعراف كانتم نجيا من كان قرشان آية تقري ده hamsin da shida bayanai game da abin da ya faru da annabi musa alaihi salatu wassalam da waɗannan mutane saba'in da ya zaɓa ya tafi miƙaci da su turjiya da ya samu abin a wajen su cewa suna so su mafi sun ga bayan ya roƙi allah ya farfaɗar da su ya kuma nema musu gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma roki Allah gafarar su wa tubla na fi hadhihi dunya hasana yace Allah ka rubuta mana kyakkyawan abu a na rayuwar duniya mu samu dacewa mu samu shiriya mu samu muwafaka daga wajenka wa fil akhirati kuma Allah ka rubuta mana a lahira inna hudna ilayka Allah mun tuba zuwa gare ka kada sai Allah ce azabi usibu bihi man asha azabata ina riskar da ita ga wadda na ga dama bisa adalci na ta jira wa rahmati wasu a cikin da shaikin rahama ta kuma ta yi wacce komai da komai fasa aktubu halin da zina ya tafi Allah ce to zan tabbatar da ita ne ga waɗanda suke tsoron Allah rahamar Allah tausayin Allah jin kai na Allah yana tabbata ne ga masu da'a na Allah fasa attubu halin da zina ya taƙuna mai tunan zakata waɗanda suke ba da zakan dukiyoyinsu suke tsarkake zukatansu da ayyukansu daga munanan ayyuka wallabi na hun bi ya na ya kuminu Allah ce kuma waɗanda suke imani da ayoyinmu Allah ce waɗannan nakan wajabtar nakan tabbatar nakan rubuta rahama ta gare su Allah ya sa mu a cikin su za mu tashi farkon aya ta 157 to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأن لما سورة الله waɗanda suke bin Allah suke bin littafin Allah Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya sune wanda suke bin manzon nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabiya wanda yake annabi al-ummi wanda yake ummi wanda ba rubutu ba yana daga cikin matsayi mafi girma da Allah ya daga manzan Allah sama da kowa a duniya bai taɓa barin bakar a ce ya je wata ƙasa ya zauna a wata ƙasa a ka yadda ya buwaye duniya kuma baya rubutawa baya karanta من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه الله أكبر بريسي مثلا شيء شيء to yana da cikin abin da ya zo da shi wata jami'a ya zo da ita dukkan duka duniyar shi ya zo da annabtar da malantar jami'a ce kuma shi kaɗan ne malamai. mayaka mayaka shine kwamandansu masu hadisi shine kwamandansu masu ƙur'ani su ne kwamandansu mutanen kirki shine malaminsu kowane ɓangare shi kaɗai ke zaune a kan kujera tsoraka in za a yi fatawa shine mai fatawa idan alƙalanci wani ya yi laifi za a zartar mai da hukunci shi ne alƙali idan za a tafi yaƙi shi ne kwamanda duk abinda ya shafi rayuwar al'umma Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya a cikin wannan aya da arama ya karanta Allah ya tsotsir inda dama ya je yi karatun komai ya sani za ta ai dama akwai inda yake komai to ba ta inda da ka soka ba ta inda za ka soka har yau har yau maganganunsa muna ganin su a ƙasa suna faruwa akwai magana da zai faɗa sun ce lamɓara kuma ni ban ga abin ba amma dai su da ku gani kuma nan muna gani sinfani min ahalin nari lamɓara kuma annabi ya ko ɗansu yan wuta guda biyu da su zo nan gaba annabi ya ce ma ni ban gan su da ido na ba na farko yake kasiyatun ariyatun za a yi waɗansu mata wadda sun saka tufa amma ana ganin tsirancin jikinsu mu mun gansu ko ba mu gansu su amma shi ce na fara ma ni ban gansu ba wannan ba dalili ne akan shi manzan Allah ba yace akwai dan su yan wuta da za su mata ne yake sun sa tufa akwai tufa a jikinsu amma duk abin da ake sa tufan don shi kuma ana ganin duka waɗannan dalilai ne na manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al su ne waɗanda suke bin manzon nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake annabi ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil wanda sun same shi rubuce a wajen su a cikin at-taura da injila duk waɗannan littattafai da Allah ya saukar sai da yayi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sifofinsa yajiduna kuma maktuban inda sun samu labarin annabi rubuce a wajen su fi taurata wal injil a cikin taurata da injil ba fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sahabban Allah yake Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوق يجب الزراء ليغيب بهم الكفار الله يتي محمد رسول الله النبي محمد ومن بلغه والذين معه الا كان السكرتير بشيوة الناس عبارتهم الشداء على الكفار سنة دخلن من أم كثير لما رحماء بينهم أما أقول لهم كيف كانت فيما في وجوههم من أثر السجود والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله كل الناس تنسوا شكر ركوع وسجودا يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله يتي الذين آتيناهم الكتاب وأن لمك باس للتافي أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الله يتي سنة سننسى معنى سنسى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدسك سن يرأنت كرسو abdullahi bin salam babban fada ne da ya zo ya musulunta sai wani cikin sabon annabi ya same shi ce da gaske ne kun san annabi kamar yadda kuka san ƴaƴan cikin ku yace wallahi ni na san shi fiye da yadda na san ƴaƴan cikin ce domin ƴaƴan cikin mu sai mun tafi su muke san da su shi kuma mun karanta a cikin littafi tun shekaru ce mun san shi sa'a wa inna fariqan minkum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ya amma akwai wani bangare daga cikin su da suke koyi gaskiya bayan sun sani akwai tafiyar da babban ya taba yi da shi za su tafi sha a hanyar suka gamu da wani fara yace mishi kame da wannan yaron gida ne da shi kun yi huda wanda masu gan shi za su yi a karkin da saboda duk sun san alamun salawatun lafi da salamun ita mishi wannan yaron da ne ke mishi ɗana ne na raku biyu ke rube ka ga ce duka hankali da shi gida fiye da shi akwai wani babban sha'ani tattare da shi zai zai jagoranci duniya duniyar kuma da lahira ana sayyidu wala da adam yau mai kiyama annabi ce ba ka fahari nake ba ni ne shugaban duk wani dan adam ranar kiyama duk abin da ya makale ya kakare annabi ta je na shiga ciki shi yasa ya ce duk wata masifa da ta same ka a duniya annabi su shi zuciyarka da ni sallan da ka rasa da annabi ce komai ka rasa bai kai abin da ka rasa na rasa ne duk wannan kuskancin da ake mana bazan bayi nan ba annabi ya ce duk masifar da ta same ka matarka ta mutu mahaifiyarka ta mutu mahaifinka ya mutu ƴaƴanka sun mutu gobara aka maka annabi ya ce ka tuna karasa ne Allah ya fara masa da raja sallallahu alaihi wasallam alladhi yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal injil wadda sun same shi rubuce a wajensu a cikin attaura da injila ya amuru bil ma'ruf yana umurtan su da alkhairi wa yanhahum anil munkar yana hana shi munanan ayyuka yana daga cikin alamar alkhairi da yake tattare da duk wanda zaka yi alaka da shi zama alaka akwai umarni da alkhairi da hannu daga mummunan wannan shine ake ce mishi da'awa da al'amru bil ma'ruf wal hanyar anil munkar umarni da alkai da hannu da mummunan aiki to na daga cikin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce da shi ya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yana umurtan da alkhairi yana hana su muna munanan ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadadan ababa tsarkaka wa yuharrimu alaihim al-kaba'ir yana haramta musu gurbatattun ababa munana masu cutarwa yana daga cikin abin da Allah ya aiko shi duk wani abu mai albarka mai tsarki mai tsafta mai amfani abinci ne ko sutura ne ko abin da za a yi mu'amala da shi ne sai halatta mutu duk abin da yake gurɓatacce zai cutar sai halatta mutu duk abin da kaji an sai haramun ne to ko ba dukarsa ba cutarwansa ya fi amfani da yake cikin shi yau jama'a mun fahimta abinda yake mai amfani mai tsarki mai tsabta haka duk gurɓataccen abu to sai a ce haramun ne ku ci saboda zai cutar da ku in ma ta fuskar lafiyar ku in ma ta fuskar mutuncin ku in ma ta fuskar addinin ku sai a haramta mu kashi to yana daga cikin abin da Allah ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi har cikin at-taura da injila ويهل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم sannan yana sauke musu nauyayyaki da aka ɗora musu wal aglala lati kanat alaihim da kukumai sarƙoƙi da aka dabaibaye su da shi asan yana daga cikin ukubar da Allah ya bayar ku shine duk lokacin da suka fantsama cikin sabon Allah sai a saukar da dokan tsanani a kansu su shi sai yana da cikin abin da mu wannan al'umman Allah ya mana rangwame da afuwa aka rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina Allah karka dora dora mana jukoki masu nauyi irin yadda ka dora ma al'ummomin da suka gabace mu yace na amince la tahmil alaina isran to shine wa yabqa ankum isran idan da najasa za ka taɓa sutura in ɗaya daga cikinsu to tsarkake ta shi ne a yanki inda najasan ta taɓa mu kuma sai aka ce a wani sai aka ce a wani irin su ranar asabar duka haramun ne wani ya neman kuɗi ko kuma har juma'a da kaga mutanen mu suna hutu ba wanda ya sa su hutu ranar juma'a abin da aka ce in za a sallar juma'a a kula kasuwa a ga sallar juma'a idan aka gama sallar juma'a Allah ce tashi tashiru da abu wa tabu min fadlillah ya ce je ku ku je ku nemi abinci idan wani ya kashe wani a cikin su to sani ko da kuskure ne kisa ne ba ya fiya ba diya kawai a kashe shi idan kai wani biki abun bikin sai kai wani iskanci ka saba ma Allah to Allah sai bi duk abin da aka ci abun bikin zai ce haramun ne kada ta ci ba shi ke nan ba haka aka dinka dora musu duk tsiyar da kai to abin da kai sai a haramta shi ba shi ke nan ba شين الله فبالظلم من الذين حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا Allah ya ce bi zulmin min allazina hadu saboda tsabar zaluncin yahudawa haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum Allah ta ce aka haramta musu dada dan ababan da an halatta musu a farko wa bi saddihim an sabilillahi kathira da toshe hanyar Allah da suke sosai ba su so su ga mutum yana addini ba su so su ga mutum yankin yana kusantar Allah ba su so kawai wa dole ta na kama kafa ba ta kununa sawa'a wani yana tsokacin ce ba arne ba zai ɗaga musulmi ba ya ce to amma su suna ganin arnin da suke taimakon musulmi a kaddare sake duba irin musulmi da kyau a arnan da kuke rayuwan ku daya komi daya da shi da sauransu to ina ruwansa da kai a musuluncin kan kawai a bakin amma ka rike addini ya shiga hidimar ka sai ba irin na annabin kake yi Allah ba Allah ba amma ka sa sut ɗinka ya sa sut ɗinsa kun je kun kwankwaɗi giyan ku tare ko kun je kun yi hidimomin ku tare duk abin da kuke a fiska babu abu da za ka tallata mishi na addini ba wani abu da za ka nuna mishi kai musulmi ba wani abu da za ka nuna mishi a'a ba daidai ba ne a to wannan ne bai zai maka ba ne bai zai maka ba yana daga cikin abin da mutane suka gajara da ba waɗanda ba musulmai ba sun fi yunkurin tallata addini haka ba kula zana a bakin benci za ka ganshi ya zo ya zo muku bisha kuna ba zai muku bayani sai ka samu mutum da kwali ɗinsa a ofis sun fi shekara 20 bai taɓa tallata da shi musulunci ba kai ma ya san kai ma musulunci kan ai ba yadda ake yi ba wata ran kawai zaka shiga ka same shi tun in ka samu lokaci ina so mu yi wani magana me ne ka ce wallahi addini ne ke so mun ka bayani Ka kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka haife shi sai ka sabo tarihin annabi yana daga cikin abin da ke buga zuciya mutum ya ji tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shirya na Allah ne amma tun da kake a duniya har ma inganta baka taba tallata mishi musulunci ba ka ce ba kai ka yi musulunci bai dame ka ba inda kai ne kake tsakanin su haka zuriya wallahi da sun tallata maka addinin su saboda kan an ce musulmin an yi mataki mataki da yawa waɗannan ababa da ake ake cutar da musulmin ba da irin waɗannan musulmin ake haɗa kai a cutar da su ba yau inda za a ce a yi doka tun musulmin da hannunsu wajen dakushewa haka ne ko ba ka ba da wannan don arni ya ɗaga shi akwai wani abu a ciki jama'a mun fahimta Allah ya ce wal aglalar lati kanat alayhi da waɗannan kukumai waɗanda suke aka musu tarniki da su duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tawalla ba abu kaza an yi afuwa abu kaza an yi afuwa abu kaza an yi afuwa yau ga al'umman nan firi komai yana gudana babu kunci a cikin wallazina amanu Allah ce waɗanda suka yi imani wa azzaruhu suka karfafe shi fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wata ba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka bi hakkan nan wanda aka aiko shi da shi ulaika humul muflihun Allah ta waɗannan su ne rahoto fallazina amanu bihi yana daga cikin sharaɗin imani ka'idar imani sai ka yi imani da annabi muhammad kasa ko za ka ce a to ai duk addinan ai duk addinin da kai a duk addinin da kai sai ka yi imani da annabi muhammad kafin a ce ka yi addini kafin ka shiga aljanna a farkon suratul muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wallazina amanu wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa amanu bima nuzila ala muhammad dole sai annabi muhammad ne كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يقول وأن سكي إيمان سكي أيك نقري سيأتي وآمنوا بما نزل على محمد سكي إيمان لأبن أكثر سوكر ومحمد صلى الله عليه وسلم duk inda mutum ya kewaya inda yana so ya haɗu da Allah a matsayin mumin sai ya yi imani da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyan annabi ya ce na rantse da wadda muhammad ke hannunsa wa ke nan la yasma'u bi ahadun min umma annabi yace ba wanda zai ji duriya ta ko mutum ɗaya ne a wannan al'umma ya ji awata ya ji na, wa yi umin bi Yahudiyun wala nasraniyyun ba yahude ne ko ba nasare thumma yi umin bi kuma bai wa yi umin bi kuma bai yi imani da ni ba illa kana min ashabin nan ta mutane annabi ya ce duk wanda ya ji wannan kira da zo da shi na musulunci bai ba da kai ba annabi ya ce dan mutane ne amanu shi Allah ce waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wata ba'un nuran zai unzila ma'ahu suka bi hasken nan da aka saukar tare da shi alkur'ani da sunna ke ulaika humul mutlaqun Allah ce waɗannan su da Allah ya sa mu cikin su to sai Allah ya ce قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل الله يتكتي مسلم يا أيها الناس يا قوم إني رسول الله إليكم جميعا لمن manzon الله زوى غريب باكي ku نعم. نعم. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin kowa duka annabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دوة الأمة أكن تورا مثلا النبي سنة أكيدين yanzu kamar annabi musa ai an tura shi ne zuwa gabanin isra'ila kowane annabi akan keɓance shi ne da mutanensa shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka turo shi ma duniya ليكون الآن من Allah ya ce kulka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan ku allazi lahu mulku samawati wal ardi Allah wadda mulkin samai da kasai ke gare shi shi kadan sa la ilaha illa huwa ba wani abin bauta da yuhu yi ni shi ke cewa shi ke rayuwa fa aminu billahi billahi ku yi imani da Allah wa rasulihin nabiyil ummi da annabinsa wanda yake manzonsa wanda yake annabi ne ummi alladhi yu'minu billahi wanda yayi imani da Allah wa kalimatihi yayi imani da kalmomin Allah wata bi'u ku bi shi la'allakum tahtadun Allah ta zaka shi in ku bi manzon Allah wa in tuqiu tahtadun shi kaɗai Allah ya mishi wannan tambar wa in ta zai uhu ta hadar Allah ya idan kun bi shi za ku shirya in kun bi shi za ku shirya shi kaɗai ne annabi shi kaɗai ne ba wani malami dukkan kansa da za a ke karo da ido kan shi in yace a zauna sai da dalili in yace a tashi sai da dalili in yace a risa to ba za a ce mun daɗa risa ba ya kawo dalili manzo Allah in yace ka sunkuya kawai ka sunkuya shi kaɗai shi kaɗai ne manzo al'umma shi kaɗai ne manzo al'umma to sai Allah ya ce ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون نعم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن قوم موسى الله يتشكي متعنا النبي موسى أمة أقوى جماعة يهدون بالحق والتسكيشين يبدأ متعني gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da shi suke adalci da gaskiyar suke kuma hukunci su yi adalci wato duk inda kaga wani gungu to ba a rasa matsalar da cikin su saboda karka yi kudin goro da ɗan sanda karka yi kudin goro da sojoji karka yi kudin goro da direbobi karka yi kudin goro da ɗan kasuwa karka yi kudin goro da ɗan siyasa karka yi kudin goro da duk wani jinsi ba a hukunci Eh, komin kashin na kwaran to kowane bangare ne ba a rasu kuma na kwarai a cikin Allah ya ce wa min ƙaunin Musa cikin mutanen annabi Musa ummatun akwai wata jama'a al'umma ya haduna bil haqqi wadda suke shiryuwa kuma suke shiryasuwa da gaskiya wa bihi ya adilun kuma da shi suke adalci wajen hukunci Allah sai ce wa qatta'na ku musnatai asharata asbaqin umar asbaqan umar Allah ta tafi muka raba su gida goma sha biyu gwargwadon gidajen yayan annabi yaqub alaihi salatu ده ما أي شيء النبي يقول شين إسرائيل كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة شيء النبي يقول شين إسرائيل شو اللي يذهب سؤال النبي يوسف يا يوسف يوم وانسى سؤال يسوع بنو إسرائيل تولى مقام من سوني bani isra'ila Allah ya ce wa qatta'na ku mutnatai asharata asbatan umama Allah ya to sai muka raba su kabilu goma sha biyu gidaje goma sha biyu kowane family to sai aka ware su a matsayin kabila mai cin gashin kansa yanzu kaga gidaje goma sha biyu nan family goma sha biyu duka sun ɗauko asali daga tushe ɗaya to amma kowa kuma yanzu an tsaye da shi ya ci gashin kansa a matsayin family mai cin gashin kansa jama'a muna fahimta Allah ya ce wa auha ina ila Musa sai muka yi wahayi wa annabi Musa ina fata dai baku manta dai labarin mu da muke ciki ba to an samu wani dimuwa man su yana nan gaba wata ilgo za mu shige shi da Allah ya umarce su a tafi arzul mukaddas suka ce su da su yi to kashi za mu zo yadda ubangiji ya jarabce su da tsimuwa a wannan sahara sai da aka kwashe shekara arba'in ba wata yi san inda ya dosa shi ana kai ke duk lokacin da ka yi watsi da shi ɗaya daga cikin hukumar da zai maka sai ya sa ka yi watsi da abin da zai amfani ka nasulla fanasiyahu Allah ya kasu manta da ne na suka manta da kansu nasulla fanasiyahu Allah ya sun share sun yi watsi da ni ni ma sai na yi watsi da su to ra'i ma za ta yi Allah ya kira hannu a kanka Thank idan Allah ya yi watsi da mutum to ko tunani da yana yi wallahi ba zan tunani wanda zai cutar da shi ne ba zai amfana da shi annabi ya cuta wa daga cikin idan nasu karfata ne Allah karkata ta harka karkata ta sabga ta ko kamar kyakkyawar ido har bar ni da dabara ko kamar kyakkyawar ido to ana cikin wannan ɗinmu to ruwa ya yanki a rasa da wata ta hada Allah ya za a samar musu da ruwan sha sai aka tsara su kowane sami kowane gida kawai da ran layin su wa naku musna sai asharata asbaq al-umama wa na ila Musa Allah ke sai muka yi wahayi wa annabi Musa idza tasqahu qaumuhu idan mutanensa suka nemi ya shayar da su ya samar musu da ruwa tun da shi ne annabi shi ne jagora yanzu da aka je aka fito daga wajen fir'aunan nan yana tare da su ayin nan ayi nan kun ga dai ai farko suka ce Allah na ilahan kama da kuma na biyu suka zo suka fara bautar dan bare na uku suka je suka ce sun ga Allah ke kire ke to yanzu an zo an musu wa'azi an daidaita abubuwa an zo an tafi shigar shiga kare alƙarya sun ce ba za su shiga ba ga shi an shiga daidai Allah ce wa auka ila Musa sai muka yi wani wa annabi Musa ai kai ma kasa daga mutu ya sha wuya idastas kahu qaumu idan mutanensa suka nemi shayarwa daga gare shi an yadrib bi fakan hajar Allah ya kai muka kai shi ka ɗauki wannan sandan kan ka daki dutse da shi aka nuna mai wani hulɗa aka ka buge shi yana dukansa fambajasat min husnata ta aina sai sai idan dunar ruwa sha biyu sai suka bubbugo daga jikin dutse Yadda ka ga bakin famfo kowane bangare guda goma sha biyu a suratul bakar yake cewa wa idza taqa musa li qawmihi wa qulna barid bi asaka hajar kam fajara fajarat min husnata asharata ay to kam fajarat din shine kam bazata Allah shine abu ya fashe dinga kullo da ruwa wani lokaci ana tsoro ba ga an kallo wani idan ruwa ba Allah ce an idrib bi asaka al hajar kadaki wannan dutsen da sandanka kam min husnata asharata aina sai idan duna ruwa goma sha biyu sai suka falle kad alima kullu unasin masharabahum Allah ce kowane kabila kowane family daga cikin su Allah ce kowa ya san wajen shan ruwa ko ga inda za ku dinga shan ruwa a nan ku ga inda za ku dinga shan ruwa a nan ku ga inda za ku sha ruwa a nan duk a suratul bakar na daga cikin abin da Allah ya tuna musu goma na arziki da Allah ya musu hmm. wa zallalna alaihimul gamamu Allah ce kuma mun yi musu inuwa da girgije tsananin zafin rana Allah sai turo girgije kamar hadin sai ya rufe kansu rana da girgije wa anzalna alaihimul manna wa salwa Allah ce kuma mun saukar musu da darbar zuma da kuma naman salwa soyayya ake kawo musu daga daga Allah <laughs> wannan abinci mai za suka je suka samu annabi suka ce mu gaskiya mu mura mu rayuwa da nama da zuma da kaza da wallahi wa'in nan mutane wa in kuntum ya musa lan nasjira ala ta'amin wahid la nasjira ala ta'amin nama nama zuma zuma lana rabbak akhrij lana mimma tunbitu al-ardu min bakriha wa kisaiha wa wa adasiha wa basaliha wa la tastabdiluna alladhi huwa adna huwa khayr ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وإذ قلتم يا موسى الله تكتن لوكتن لوكت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فكتن يا برازيل يا حقيقة تنقل انتقال almannu wa salwa ne yanzu kai ko masara kaka isa kace ba za ka haɓar da lannas bira ala ta'amin wahid suka ce ba za mu iya hakura kullum abinda za a kawo mana kawai da zuma da nama suka ce gaskiya za mu iya ba fadu lana rabbaka ka roƙa mana Allah yukrit lana mimma tunbitul ardu ya fito mana da irin abin da kasa take tsirarwa min bakaliha Eh, irin su latas irin su na'ana bakan su ne irin tsirran da suke fitowa ba a kan bishiya ba wata irin kamar yadda yawwa yau a'a irin da su ka biki min bakaliha wa kisa'iha da irin su gurji irin su kokumba layin su wa fumiha irin su alkama wa adasiha wake wa basaliha irin su albasa suka ce shi You so Allah ya ce luna atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa kire ce musu kuma noma noma ana kawo muku abinci daga aljanna ku ce sai noma atastabdiluna alladhi huwa adana ai dai wannan ya isa ka gane annabi musa ya sha suka ce yanzu kwa musanya yace musu yanzu kwa musanya abin da ya fi daraja da kashi shi a tattabdilu labi huwa adana bin labi huwa yanzu kwa min kashashen abinci a kan wadda yake mafi daraja abincin da za a kawo daga aljanna ku ce kuna so yanzu ku koma maganin noma mala amadi eh, malar ga labarin a suratul bakara in an kashe wannan rubutun su kunna wannan in an kashe wannan rubutun su kunna wannan in an kashe wannan su kunna wannan Allah ya ce wa na alihimul kamamu mun musu inuwa da girgije wa anzalna alaihim almanna wa ko almanna wa salwa sannan mun saukar musu da almanna wa salwa as sun tsuwa a ah, ai an san ma asalwa salwa ai an yi yayin salwa ko <laughs> eh <laughs> kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ya ce ku ci daga tsarkaka kakan abin da muka azurta ku da shi wa ma zalalna Allah ya ce amma ba su zalunce mu ba da suka bijire suka yi mutunci walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce kansu kawai suka zalunta duk wanda ya bijire ma Allah bai zalunci Allah ba kansa ya zalunta Allah ya samu dace to sai mu fara sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk